الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaki da ya gare shi da ya haɗa mu a wannan marice na asabar uku ga watan ramadan a shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam. wanda shine 19 ga watan biyar a shekara ta 2018 a lissafin miladiyya a ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka jiya mun tsaya a kan aya ta ɗari da arba'in daidai a suratu ali imran inda Allah maɗaukaki ke cewa in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu idan wani miki ko ciwo ya shafe ku ma'ana in an taɓa ku a wannan yaƙi na uhud faƙad massal ƙauma ƙarhun mithluhu to su ma waɗancan mutane wato mushrikai irin wannan miki ko ciwo ko damuwa ko jin rauni da hasarar rayuka da dukiya kwatankwacinsa ya same su wa tilkal ayyam haka dama kwanaki suke nudawiluha muna jujjuya su Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wannan lafazi nan da nunun ta ta jin azama dan ya nuna sultaninsa shi kaɗai shike da iko akan komai babu wani mai hannu akan haka mu muke juyawa waɗannan kwanaki bainan nasi ya yi amfani da annas saboda musulmi da wanda ba musulmi ba duka sun shiga cikin annas wato wata rana musulmi su samu nasara kan harkar yaƙi wata rana kuma kafirai su samu nasara nasara ta zahiri da ake gani wato abin da ya shafi ƙarfin soja kawai ba nasara ta abin da ya shafi haƙaƙa muradi ba mato cimma buri ba wal ya'lam Allahu amanu kuma domin Allah ya san nan ilimin Allah abin da ake nufi ilmin wujud ma'ana ya san samuwar abin a lokacin da ya samu Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa ya ta'allaku bil ashiya' min jihatain Ilimin Allah yana da alaka da abubuwa ta ɓangare biyu sanin cewa abu zai kasance wannan ilimi ne azali Allah ya san shi tuntuni wannan babu jaza'i a kansa Allah bai allaka sakamako akan wannan ilimin ba mana ilimin lauhul mafu ilimin da Allah maɗauki ya sani cewa za a yi abu kaza za a yi abu kaza babu zancen sakamako a kai ko lada ko alhaki akwai ilimi na biyu shine ilimin wujudi shine sanin abu lokacin da ya faru to wannan shine wanda yake da alaka da aba mutum sakamako akan abin da ya aikata na ambata mana jiya cewa galibi zaka ji mutane suna cewa nan liya'lam Allahu alladhina amanu abinda ake nufi liyubayyina ko malama ya ambaci wannan wannan tafsiri ne na lazimin ma'anar amma asalin zahirin lafazin don Allah ya sani ba a nufin da bai sani ba wani garin gudun kada ya ce Allah bai sani ba ko in ya ce Allah ya sani kamar da bai sani ba sai ga wanda a ce abin da ake nufi liyubayyina liyubayyinan daidai ne ba kuskure ba ne amma tafsiri ne na lazumin wannan abu cewa Allah maɗauki ya sani kuma ya bayyana wanda ma ba su sani ba su sani amma ba haka ba Allah subhanahu wataala ilimin sa in ka kalle shi ta wannan bangaren guda biyu to babu tufka da warwara a ciki ya san abu kafin ya faru ya san ya zai faru to lokacin da zai faru ma faruwar ce kawai ta faru banda ilimin ko kuwa hadda ilimin dangane da Allah ba za a ce ga wani abu ya faru sabo a cikin mulkinsa kuma bai san shi ba to shine abin da ake nufi in ka gane wannan zaka ba rikici dan ka ce wal ya'lam Allahu alladhina kuma dai dama in kana girmama alqur'ani babu dama a cikin alqur'ani ka samu kalmar da take laifi sai a faɗe ta tunda Allah ya ce li ya'lam alladhina amanu don ya san sai ka faɗi hakan don Allah ya sani eh, in ka fassara abun da wannan ma'anonin guda biyu za ka fahimtar abun in kuma iya ilimi ɗaya kawai ka sani to shine za ka shiga rikici har ka ce to da ana nufin kenan Allah bai sani ba to karka ka sa kanka cikin wannan yawa wal ya'lam Allahu alladhina amanu kuma don Allah ya san waɗanda suka yi imani a yi tankaɗe da riraya a gane su wane ne suka yi imani wa yattakhidha minkum shuhada kuma ya riƙi shahidai daga cikinku lafazin yattakhid shi ma yana nuni akan inayar Allah da kiyayewar Allah da kulawar Allah ga waɗannan bayin Allah da za su zama shahidai ya ce shahidai ana nufin jam'in shahidi a waɗanda za su mutu a fagen fama a wurin yaƙi to don Allah ya riƙe su kun ganin kamar da za a ce ittakhadha Ibrahima mene khalila aga saboda kulla wani matsayi ne to nubuwa ma matsayi ne manzanci ma matsayi ne to haka shahada ma matsayi ne mutum Allah maɗauki ya fifita shi ya bashi shahada ya mutu a wajen kare addini to matsayi ne babba shi yasa har Allah maɗauki kira shi da liyattakhidha minkum shuhada dan ya riki ma'ana ba kawai dan a samu zai iya cewa dan a samu shahidai a dan ya nuna shahidan nasa ne da matsayin su a wurinsa shi yasa ya ce liyattakhidha minkum shuhada sai kuma ce wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya san azzalimai Allah baya san azzalimai su ai azzaliman da ake nufi a nan yana da ma'ana guda biyu ma'anar farko waɗanda suka ɓantare daga sauran al'umma ranar yakin Uhudu wato Abdullahi ibn ubayy ibn Salul tare da mutanensa sun yi zalunci sun zalunci kansu sun zalunci haƙƙin Allah sun ƙi taimakon addininsa don haka da su Allah yake nufi a nan da yake Allah baya son azzalumai wanda suka so faɗuwar musulmi suka taimaka musulmi su samu firgici da tsorata wajen fuskantar abokan gaba ma'ana ta biyu Allah baya son azzalumai kasancewar musulmi da aka kashe a wannan yaƙi ai sun mutu ne a hannun wa a hannun mushrikai to mushrikan nan su ne azzaliman da Allah maɗaukaki ke nufi da ko mushrikai ko kuma munafikai su ake nufi da wannan azzalimin in ba haka ba galibi in ka lura da ayoyin alkur'ani Allah maɗaukaki yakan ƙare maganarsa a kowace aya ne da nuna alaƙarta da abin da aka faɗa a cikin ayar ko in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nasi wal ya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha shuhada kaga a cikin wannan ayar gaba ɗaya ba a zancen azzalumai ba an fahimci abin to kila wani ya kawo tambaya to me kawo zancen a ƙarshe a zancen azzalumai to dalilin shine wannan musifar tun farkon ta ta faru ne samun rauni a zuciyar wasu muminai tun farko ya samu a lokacin da munafikai suka bantare ana tafi mutum dubu suka ware sulusin rundunar suka koma gefe da ita sai zama saura sulusani kaga wannan zai iya sa tsoro a zuciyar wasu wannan menene zalunci sannan kuma abin da ya faru din aka kashe muminai to shi ma su waye suka kashe muminai kafirai ne mushrikai to su ma wannan mai suka aikata zalunci suka aikata don haka Allah baya san azzalimai ya ku muminai ku kwantar da hankalinku domin dama asalin wannan ayar kamar da muka ambata jiya kuma muka karanta daga cikin abin da malam sa'adi ya ambata rarra shi ne Allah yake wa muminai cewa ku kwantar da hankalinku wannan abin ba ku kadai ya taba ba ya taba wasu ma daban zan so mu bi yan wasu daga cikin fa'idoji da za su taimaka mana a fahimtar wannan ayoyi da ta farko wala tahinu wala tahzanu da kuma wannan insha Allah ta'ala sai mu dora kuma inda muka tsaya daga cikin abin da ya kamata muminai su fahimta dangane da Allah yake mu'amala da bayinsa shine riko da addini da da'a ga Allah baya jawo musifa riko da addini da yin ɗa'a ga Allah baya zama sababi na musifa ai ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam laisa sababan li shay'in min al-masa'ib abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai taba zama sababi na wata musifa ba don haka in musulmi wani abu mara daɗi ya same su ko a wurin yaƙi ko an zalunce su ko an fi su an fi su tattalin arziki sun zama masu rauni suna cikin ƙasƙanci suna cikin bala'i cututtuka da rashin girma da rashin daraja a idan duniya in sun samu wannan to sababin abun ba shi ne lukunsu da addini ba wannan martani ne ga waɗanda suke ganin haka akwai waɗanda suke ganin cewa an riko da addini bin addini sau da ƙafan nan shine yake jawo talaucin ya yawa shi ke jawo musulmi ƙasƙanci, shi ke jawo musulmi ci baya shi yasa duk aka fi ƙarfinmu. wannan ƙarya ne duk wanda ya faɗi wannan bai faɗi daidai ba sai dai idan yana cikin waɗanda ba su yarda da addinin ba amma inda ya da addini to bai kamata kuma bai halatta bai faɗi wannan ci baya a addini ko in ci baya a rayuwa yana da alaƙa ne da sakacinmu da lalacinmu da rashin son aiki sabubba ne Allah ya haɗa mu da su ku tashi ku nema ku samu mu kuma mun ce ba ma so mu tashi mu nema don haka ba za mu samu ba ai za mu ga wasu kasashen shi yasa zaka ga wasu suna cewa to ku duba kasashen eh, turai mana su addinin suka rike suka ci gaba gashi nan suna zaman su lafiya komai tattalin arziki gashi gashi gashi ai haka suke faɗi irin wannan ko saboda suna so mu yi koyi da waɗancan mutane to su ma ba na'am gaskiya ne ba addini suka yi riko da shi ba ba kuma rashin riko da addinin ne yasa suka ci gaba ba ai dama ba riko da addinin hatta addinin kiristancin yanzu ba shine ke ci ba a wurin su ba ruwan su ma da shi amma imanin su ne da al-asbabud dunyawiyya sabubban duniya da Allah ya sa hanyoyin in an bi kaza za a samu kaza yarda su da wannan da suka makalkale wannan shine yasa suka ci gaba haka kuma sunnar Allah take dangane da bayinsa ka nema ka samu ka kwanta ka faɗi zaka karka taba tsammanin cewa addini ne yasa kai ka ci baya don haka in zai yiwu mu iya haɗawa mu yi addinin mu kuma mu tashi tsaye mu cire ragwantaka da lalaci a tsakaninmu za a ci gaba ko ba za a ci gaba ba wannan ci gaban na duniya muke zance ba ci gaban duniya da insha Allah za a same shi da karfin tattalin arzikin har karfin makamin za a same shi in an tashi tsaye an yi aiki amma in an zauna kan an ce za a zauna a tifkali za a zauna a ɗakuna a shiga khalwa ba a san ma me ake ba ba a san a yi da'awa ba za a gyara zuciyar mutane ba ba za a fito a yi mu'amala da mutane ba to hakika za a samu irin wannan abu ba ina cewa kuma ba za a samu masu karatu ba ne a'a a samu karatu kuma a zo a yi aiki da shi babban aiki da karatu shine mai irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya fi kowa karatu ba ya fi kowa sanin addini to amma me yayi zuwa ya boye kansa yana kalwa yana wuridi bai san me ake a kasuwa ba baya gyara jama'a baya gyara zuciyar jama'a ba haka yi ba fitowa yi zai je kasuwa har ma mushrikai suna mamaki mali hadha rasul hmm? Ya kulu taam wa yamshi fil aswaq har suke wannan irin mamaki don haka manzo haka yayi kuma ya ci nasara duk annabawa haka suka fito akwai kafinta a cikinsu akwai makeri a cikinsu ku duba annabi dawud wa alanna lahu alhadid haka Allah madauke faɗa mun sauƙaƙa masa wato abin nan eh, ƙarfe yadda yake sarrafa abu mai taushi haka yake sarrafa ƙarfe zai kama ƙarfe haka ya lankwasa shi yayi abin da yake so don haka annabawa ma sun yi sana'a duk al'ummar da za ta ce riko da addini haka ta fahimce shi cewa ba za ta tashi ta yi sana'a ba sai a zauna da lalaci da bara to gaskiya ba addini za a dora wa laifin wannan abun ba haka da mai addinin da zai tsammanin haka addinin ya koyar da kuma wanda bai san addinin ba da yake tuhumar cewa addinin ne riko da shi ne ya jawo wannan da sun yi kuskure riko da addini bai taɓa jawo mutane ci baya ba riko da addini sai dai sa mutane ci gaba mun ba da misalin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke riko da addini me ya samu sun shugabanci duniya ma baki daya a wancan lokaci nasu don haka abin da ake iya samu shine a samu ibtila'i da fitina da jarabawa da gwaji da tankaɗe da rairaya da tsaftacewa da rairaya a cikin mumine a gwada a gani wane ne haƙiƙani ya yarda da addini sai ya tabbata a kansa wanda bai daba yarda ba kuwa sai a ɗan girgiza shi da tattalin arziki a girgiza shi da rashin lafiya a girgiza shi da yawan kisa sai ya tsorata sai ya koma baya sai ya fasa addini wannan yana faruwa ba saboda riko da addinin ba ne. a'a saboda ko an samu saban Allah ko kuma Allah yana so an rikice an hargitse Allah ya nuna wa mutane ga hanyar da ya kamata a bi a nuna su wane ne akan gaskiya su wane ne kuma suke kan bata Allah ka kun fahimci wannan shi yasa Allah muke kawo wannan utilkal ayyam nudawulu ha bainan nas kuma sannan Allah muke ke fadi wal yabtali Allah ma fi sudurikum wal yumahhisa ma fi qulubikum dan Allah ya jarrabi abin da ke kira zanku kuma ya gwada ya tsaftace abin da ke cikin zuciyarku a tsaftace a ga wane ne wanda yake yin daidai shi sa annabi salih yake gaya wa mutanensa <clears throat> ala qa'irukum inda Allah sai sai me bal antum qaumun tuftanu bal antum mene qaumun mene tuftanu sai ce a'a umcin ku da kuke cewa Allah ne a'a ba Allah shi umcin ku a wurin ku ne kuma sannan Allah madauki shi ya kaddara shi haka amma fitinar ku ake yi ku mutane ne da ake fitinar ku me ma'anar fitinar ku ake jarraba ku Yau, an yi wannan ne don a jarraba, su wane ne mutanen kirki a cikin ku su wane ne waɗanda ba mutanen kirki ba don haka ya ku bayan Allah ku gane wannan cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya azabtar da mutane dan sun bi addini wanda duk zai yaudare ka cewa ai masu kira ai sai an koma da addini irin zamanin sahabbai dinnan duk su suka ja mana ci baya masu makalkalewa nassoshi dinnan yan sai an yi salafiya yan sai an bi ahli sunna yan sai an bi qur'ani sau da kafa din nan duk su suka jawo mana ci baya su suka jawo mana rabuwar kan al'umma su suka jawo a'a ababan Allah kai adalci ka tsaya ka fahimci addini addinin musulunci bai taba zama sababin mutane su ci baya ba in za ku yi aikin ku na ku wayar da kan al'umma su daina lalaci ku yi wannan shine abin da ya dame mu ita ce fitinar mu amma ka duba kamar da na ambata jiya ku duba ku gani waɗanda suka gane addinin haƙiƙanin ganewa akwai mabarata a cikinsu hmm? waɗanda suka tsaya a kan sunna ahalus sunna na haƙiƙa masu bin manhajin salaf ɗin mabiya sahabbai da tabi'ai wanda suke cewa addinin su irin wannan suke so su yi fito min adadin mabarata nawa ne a cikinsu ba sa bar kowa yana da aikin da yake da malamansu da ɗalibansu an bauta wannan yau don haka ashe waɗanda suke so a zauna a ci gaba da ci bayan su ne masu cewa lalle sai an yi bara ba za a yi aiki ba ba za a yi karatu ba an fahimci wannan abu yau haka a daina dora wa bin addini laifi da cewa shine ya jawo mutane suka ci baya na san abin nake faɗi wannan kuma akwai waɗanda suke irin wannan maganganu dan amsa ga irin wannan tunanin nasu nake wannan bayani la'alla kai baka ma san da wannan zancen ba amma akwai su suna nan suna irin waɗannan maganganu ina masu makale nassi din nan ba sa fahimtar komai masu zikin ufuk mm, masu myopic mind haka ake cewa wai masu malaman addini wai ba su da buɗewar ƙwaƙwalwa da ba sa hangen nesa maimakon su bar komai ya tafi yadda zamani ya zo da shi to kun ga su abin da suke so ke akwai yan sha'awa a cikin su suke a bar su kar a ce musu halal da haram shi yasa wani wanda yake son karfin tattalin arziki sai ce ai abin da ya kamata kawai eh, me ma za ku kuna zancen wata riba haram ce kawai ku bar mutane su yi abin da ai saboda zamanin yanzu in ba wannan in akai ba ba za a samu tattalin arziki ba a'a ba haka bane mu ba mu yadda da wannan zancen ba haka nan kuma wanda zai ce ai Makalkale wa nafsin nan shi ya jawo ci bayan shi yasa musulmi ma musulmi ba karatu ba kaza ba kaza to a ce musu a'a ba haka bane rashin fahimtar nafsin ne shi yasa har wasu su kuma suka ɗauko ai nassoshin ma sai an fitar da su daga su sannan a ci gaba shi yasa aka kawo tawiloli na falsafa ilmul kalam sai a ce duk wani duk wata magana zaka samu Allah ya faɗa Qur'ani to kar ka rike zahirinta zahirinta ba shi ake nufi ba shi yasa kokuwar su kullum duk abin da ba daidai ba a cusa shi a ce zai iya ɗaukar fassara a cikin nasoshin ƙur'ani ko hadisi zahirin abin da manzon Allah sallallahu alaihi faɗa kuwa a aje shi a gefe to duk mutumin da yake son cin nasara a addininsa wanda cin nasarar addinin ita ce sama da komai to wajibin sa ya riko da addinin nan alqur'ani kakaf sa babu ƙarya a ciki babu kuskure a ciki bin sa kuma anan gaskiya take anan nasara take haka maganar manzon Allah sallallahu alaihi a komai in dai ya faɗa ko ta duniyar ce ko ta lahira to daidai ne zancensa cikin abin da bai faɗa ba kuwa min ijtihadin mu min kokari a gano abin da ke shine daidai zai amfani mutane gwargwadon ka'idojin addini da usulul fiqh maqasid da shari'a duk daidai ne amma kar a zo a rusa nassoshin shari'a kawai saboda ana so a ci gaba Allah sa kun gane dai me nake nufi wannan eh, daga cikin fa'idojin da zamu samu kenan sannan mu sani jarabawa da Allah ke wa bayinsa wajen abin da ya shafi a musifu da za su zo yau da kullum ko a yaƙi ko ba a yaƙi ba suna da amfani babban daga cikin amfaninsu shine kankarar zunubi ce ko ba ka bane kankarar zunubi ne Allah ya jarrabe ka ka samu wani bala'i ko akan addini ko akan rayuwarka haka kawai tuntuɓe kawai idan kai jini ya fita an kankare maka zunubi to ballantana a ce a yaƙi aka kashe ka saboda addini aka kashe ka an harbe ka an yi kaza an yi kaza an yi kaza an guntule ma hannu an rasa kunne an rasa hanci an yi mene duk irin waɗannan abubuwa musibu ne da Allah ke jarraba mutum da shi dan ya kankare masa laifukan da ya a rayuwarsa al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ma min ghaziyatin aw sariyatin babu wasu mayaka da za su fita ko sariya ko ta tawaga da za a tura tagzu Wanda za ta yi yaƙi fataghnam wa taslam ta samu ganima ta kubuta lafiya shine taslam ta zama lafiya ba a ji mata ciwo ba ba a kashe ta ba illa kanu qad ta'ajjalu thuluthai ujurihim sai face sun gaggauta samun kashe biyu bisa uku na ladansu sun same shi sun je ba a ji musu ciwo ba suka samu ganima to thuluthai ne za su samu na ladansu waɗanda kuma suka je shine ce wa ma min ghaziyatin aw sariyatin takhfiqu wa tusabu wadda kuma za ta je ta faɗi a ci nasara a kanta a kakkashe ta ba a samu ganima ba illa tamma ujuruhum sai face ladan su ya cika ma'ana kenan su kammalallen za su samu ba na ƙasashe ba an fahimci wani abu ashe kenan samun musiba bai taba zama wani sababi da mutum zai bakin ciki a kansa ba don haka har yanzu muna nan akan wala inu wala hazanu wa antumul a'launa don haka duk musiba da za ta same ka karkata da hankali karka damu karkai bakin ciki jarabawa ce Allah ya kawo dan ayi yi kaɗe da rere a ga kana tsaye akan daidai ko kuwa amma ba dan Allah baya son ka ba ba dan Allah kuma baya son addinin sa ba Allah sa an fahimci wannan na yi magana akan wal ya'lam Allah ilimin Allah ya kasu kashi biyu ta wannan bangare in aka ce li ya'lam Allah na ambata mana wannan jiya kuma ɗazuma na fara ambatawa ilimin Allah akwai ilimi azali wanda ya san abu tun tun tun tun fil azal tun kafin a yi abin da ake cewa lokaci Allah maɗaukaki ya san komai da komai ya san kowa da kowa duk abin da zai faru ya san shi kuma faruwar yadda abin zai faru bi kulli tafasilihi Allah ya sani komai kankantar detail na yadda abu zai auku Allah ya san shi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ko ganye kawai ba zai fado daga sama ba ya balle ya zubo ƙasa ya faɗi shi kadai kaga ko karasa fa ba a ji ganye haka zai faɗa laf babu wanda ya san ma ya faɗi amma Allah ya san da shi to ya san wannan tun kafin bishiyar ta tun kafin ma bishiyar ta tsiro ya san za a yi bishiyar a kusa da masallaci kaza a gari kaza a wuri kaza a unguwa kaza kuma lokacin da ganyen zai balle ya faɗo din Allah ya sani kun ga nan ilimi bangare nawa ne anan biyu da na tun fil azal da kuma na wujudin samuwar abun a lokacin da ya auku to wannan wanda ake faɗa a nan na wujudin ne ba na fil azal ba da haka liya'lama Allahu alladhina amanu don Allah ya san waɗanda suka yi imani ma'ana Allah ya riga ya san wani mumini ne wani mumini ne wani mumini ne wani kafiri ne ko to amma lokacin da za a haifi wannan lokacin da zai musulunta lokacin da zai shirya zai shirya ne kawai Allah bai sani ba ko ko in ya shiryan Allah ya sani to wannan shi ake nufi da ilmul wujud wancan kuma ilmu ma sayakun Allah sa ku gane wannan to wannan wanda ake faɗa shi ne ilmin wujudin bayan abun ya riga ya uku da ka Allah subhanahu wataala zai san su wane ne muminai wa yattakhidha minkum shuhada kuma zai riki shahidai a cikin ku sannan na yi magana yanzu akan wallahu yuhibbu zalimin shi ma ga muradin su sannan wannan aya tana nuna mana da ayar farko da wannan ta biyu suna nuna mana na farko akwai annahyu anil huzn hani akan bakin ciki ba daidai bane mutum ya zauna haka kawai ya rika bakin ciki bakin ciki an hana ka rika yin sa wani zai ce to ai bakin cikin ba ne na ja ba zuwa mun yake yi amma kai ka ba shi dama ya ci gaba abun bakin ciki in ya auku ya riga ya auku to akwai sauran manajin ɗinsa kuma a zuciyarka yake mutuwa ce za a yi maka za a kashe maka wani wanda kake so ɗa ne uwa ce uba da sauransu dukiya ce aka kwace gobara ce da makamancin waɗannan abubuwa lokacin sadmar farko da za a bugi ƙirjinka da tashin hankalin labarin ya zo maka cewa ai wane ya rasu to ne shine lokacin haƙuri lokacin juriya lokacin kuma Allah zai baka lada a kan yadda ka ɗauka wannan abun kai haƙuri ko baka yi haƙuri ba sannan kuma amma ci gaba da baƙin ciki da damuwa da hana bacci wannan kuma kai ka jawo kanka aiki ne da kai ka kirkire shi shi yasa aka dora hani a kansa da abu ne da yafi karfinka ba za a hana ka ba an fahimci abin tunda ku Allah ya ce wala mene wala tahzanu gani wala tahinu wala tahzanu kar ku raunana kar kuma ku bakin ciki to wannan ya nuna mana ashe yana cikin min maqdurika Allah ta fa'al yana cikin maqdurinka cewa da kai in ka ga dama za ka yi in ka ga dama ba za ka yi ba shi yasa aka hana ka ba sani ko kun fahimci me nake nufi anan duk abin da ka ji Allah ya ce kar a yi to yana cikin abin da dama za ka iya bari shi yasa aka hana ka duk abin da aka ce ka yi to saboda za ka iya yi ne shi yasa aka ce ka yi don haka kada ka yi bakin ciki ina wanda zai zauna an masa rasuwa an masa gobara ya rasa aiki shi kenan sai bakin ciki sai tagumi sai hawan jini sai asibiti sai mutuwa ko ba haka bane to a daina wannan abu ba shi da kyau ka ɗauki duk abin da ya same ka Allah maɗaukaki ya riga ya ƙaddara kuma baƙin cikin yanzu ba zai dawo da wannan abun ba ko da ka dan me zaka zauna ka rame ka lalace ai ta sannu kawai ba kana lafiya amma baka da lafiya kuma wannan abun ya kashe maka zuciya ka kasa tunanin mafita in mutum baƙin ciki ya masa yawa fa baya iya tunanin mafita amma idan mutum ya iya shanye bakin ciki ya iya daurewa to insha Allah ta'ala sai kwakwalwarsa ta bude mun yi wannan magana jiya kwakwalwa za ta bude kuma sai kaga ka samu damar yin tunanin yadda za ka samu mafita Allah ya bamu mafita daga damuwa kowace iri ce sannan daga cikin abin da ya kamata mu sani nan fa'idojin waɗannan ayoyi yan bari lil muslimi an yakuna qawiyyan azimati ya kamata mutum musulmi ya zama mai ƙarfin ƙuduri kada ka zama wani talababu haka sai a buga kanan a buga kanan ka zama kana da ra'ayin kanka kana da tunani naka kuma in kai niyyar abu ba a girgiza ka haka kawai da saura sai ka ga hujja ta bayyana sosai ana son mutum ya zama ya zama ba ina nufin ka zama mai taurin kai ba ka ɗaukar shawara ba ai kun san dai me ake nufi da wannan abin nufi kada ya zama ka zama dolo ba ka da wani ra'ayi ba ka san ma me za ka yi ba ka rika samun ƙarfin ƙuduri kana da shawararka kana da tunaninka kuma ka san me za ka yi in kuma ka ɗauki shawara ɗin to ka yi abin da Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa azamta fatawakkal ala Allah in ka ɗau azama ma'ana ka ɗau kuduri ka yanke kuduri to kar ka fasa ka ci gaba me yasa Allah madauki ya kira waɗannan manzanni ulul azmi al'azm dama ai ba na girma bane domin ba va'un bane zayin ulul azmi al'azm daga azima azima shine karfin kuduri masu juriya masu haƙuri masu dauriya duk inda za a je da su ba za su fasa addini ba za mu ga wannan misalin a kisar da za mu zo mu je ce yanzu na uku cewa wannan al'umma ita ce maɗaukakiya amma da sharaɗin imani don haka duk mutumin da yake son al'ummar mu ta ɗaukaka amma kuma baya son zancen addini a ciki to haƙiƙa baya son ɗaukakar al'umma daga duk wanda zai zo yana wani kuka ai arewa mun ci baya ai kaza da kaza jihohin mu ba kaza ba kaza kuma sai ai zancen addini a ce da Allah ku iyale mu da zancen addini nan ba shine ya ja mu ci ba ba to nan bai fahimci ma me yake ba ko dan siyasa ne ko mai sarauta ne ko malami ne ko dai ordinary mutum ne haka bai san me yake ba in dai al'umma musulmi ne ana son su ci gaba to ba watsar da addini za yi ba duk wanda yake tsammanin cewa watsi da addini shi zai sa a ci gaba kuma abin tausayin ma wai su ci gaban kullum ci gaban me ake zance na duniya tattalin arziki wallahi baki muke fa a samu wannan abun ba kada wani ya fahimci wannan daga bakin mu baki muke ba a samu ci gaban tattalin arziki a samu lafiya a samu asibitoci da kyau a samu waye a samu ruwan sha a samu yanzu waɗannan abubuwan da ake tuce har yanzu fa ba su kammala ba a Najeriya ba inda aka wadata da su gaba ɗayansu duk hankoron mai hankoro da mai ƙoƙarin mai ƙoƙari duk ba su wadata ba kuma ba don ana addini ne yasa aka kasa ci ba ballantana a ce in an daina addinin za a ci gaba da haka da al'adai na daina kawo wannan abu wannan zancensa daban muna son duniya ta ci gaba a samu ci gaba amma fa cikin da'ar Allah ba mu manta ba wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta rabanka na duniya amma komai in ka rasa lahira kuma sakamakon neman duniya an ci nasara ko ko an faɗi an faɗi don haka duk mutumin da yake so al'umma ta ci gaba ya daina yakar addinin musulunci kada ya ce shine ya ja masa ci baya na'am gaskiya ne akwai matsaloli dangane da musulmi ba dangane da musulunci ba rashin fahimtar addini zafin kai rashin tausayawa mutane rashin wa'azi cikin hikima duk waɗannan mun san akwai matsaloli to amma ba addinin ne mai matsalar ba a'a masu yin addinin ne la'alla ba su yi shi yadda ya kamata ba don haka in masu magana irin wannan ci gaba suna yi su daina taɓa addinin musulunci wani lokacin kuma ana taba malaman ne ana nufin addini kowa da irin manufarsa da irin kuma harshen da yake amfani da shi amma dai abin da muke faɗa shi ne muna son haɗin kai muna son ci gaba amma kuma ci gaban da babu addini a cikinsa hakika ba ma sha'awarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu samu ci gaba a addinin mu mu fahimce shi yadda ya kamata mu koma zuwa ga Allah a yi tauhidi a bar shirka a bi sunna a bar bid'a a girmama Allah a bauta masa a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi masa da'a wannan shine abin da zai sa mutane su zama musulmi na kwarai in suka zama haka kuma Allah zai taimake su Allah ya samu dace sannan daga cikin fa'idar abu ita ce fa'idar waɗannan ayoyi shi da duk lokacin da imani ya ƙaru to kuma mutane za su ƙara ɗaukaka in dai ka ƙara imani to za ka ƙara ɗaukaka in jiwa in ji Allah wa a launa in kuntum mu'minin ba in kuntum aƙuya a iktisadiyan ba iqtisadiyan ba ba haka yake ba tare da cewa shi imanin in an tsaya a kansa Allah zai kawo uluwin uluwin na duniya da kuma uluwi a lahira Allah subhanahu ta'ala ya samu gane wannan daga cikin abin da zai ƙara nuna mana wannan Allah subhanahu ta'ala yana tausayin annabinsa yana da jin kai ga annabinsa da sahabban annabinsa shi yasa har yi musu irin wannan rarrashin duba wannan rarrashi in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu in wani abu ya same ku marar daɗi to su ma waɗannan mutanen wani abu ya same su mara daɗi shi yasa malamai suke cewa yana da kyau in musifa ta samu mutum a yi masa irin wannan ta'aziyar in ka je mutum ba shi da lafiya ka rika nuna masa a wani ma yayi irin wannan ba kai kaɗai kai ba gobara ta samu mutum an masa sata an yi kaza ai irin wannan yana faruwa dama kai hakuri ba kai kaɗai ba ne ya taɓa faruwa akan wane dan ya faru a kanka yanzu ba kai ne faru ba ka kwantar da hankalinka kai hakuri wannan ta'aziyya ce to irin ta ce Allah madauki yayi wa mu'minai a wannan aya Allah sa an fahimta daga cikin abin da za mu ƙara fahimta na fa'ida a wannan wuri shine mai da hankali akan kare addini sama da kare shakhsi addinin shi za mu mai da hankali akan bashi kariya da yin bayanan da za su taimaka masa fiye da abin da ya shafi namu mu rayuwar mu zan kawo mana kissar da ta faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu dau wannan darasi a ciki wanda yana cikin sababin saukar wannan aya ta watilkal ayyam lokacin da aka yi yakin Uhud bayan manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda Ibn Hibban ya ruwaito da isnadin sa daga Al-Bara cewa manzon Allah sallallahu alaihi lokacin yakin Uhud lokacin da suka haɗu da mushirikai, annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora masu harbi akan jabal ruma ko wanda ake kiransa haka daga baya wannan dutse a gaban dutsen uhudu yace ko mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba kar ku sauko kun san wannan kisar ne ba ita din zan tsaya ba can a wajen ƙarshen ta yayin da suka sauko din bayan alamun nasara sun fara kuma mushrikai suka zo suka biyo bayansu, abu ya rikice har aka kashe adadi mai yawa na sahabbai aka jiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo na ambata mana ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi tsakanin dutsen Uhud wani wata kofa a jikinsa ya samu wuri ya tsaya anan ko to a lokacin nan Abu Sufyan ya leko wanda a lokacin shine shugaban mushrikai a wannan zamani kafin ya musulunta a fathu Makkah a lokacin ya yi magana ya ɗaga sautinsa a filƙauni muhammad shin muhammad yana nan a cikin mutane wannan mutanen ma'ana a cikin ku ku mutane ku musulmi muhammad yana cikin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku amsa masa sai ƙara ya ce a filƙauni ibn um abi quhafa a cikin mutanen akwai ibn abi quhafata wane ne abubakar abubakar yana nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tujibuhu kar ku shi amsa ba su bashi amsa sannan ya ƙara tambaya har yanzu a fil qaumi umar ibn al-khattab umar dan khattab yana nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tujibuhu faltafata ila ashabihi sai juya gun yan uwansa mushrikai a lokacin fa qala sai ce amma ha'ula'i faqad qutilu waɗannan da kuka ji na kira sunansu sun mutu laukanu a haya al'ajabu da suna da rai da sun ba da amsa to a lokacin ne Umar ya kasa haƙuri radiyallahu an mun san halinsa a lokacin ya kasa mallakar kansa sai da yace kazabta ya ya yace ƙarya kake ya kai maƙiyin Allah ya daga sauti ya faɗi yace qad abqallahu laka ma yukhzika Allah ya bar maka abin da zai kaskanta ka ma'ana abin da zai sa maka kaskanci a rayuwarka to yana nan bai mutu ba ma'ana su waɗannan mutanen kenan da kake tambaya to fa qala a lokacin sai yace u'lu hubal kamar da kuke yanzu yan kwallo ce af hubal ko ne mutum ya kira abin nan tim ɗinsa ko af kaza ma'ana shine u'lu Mm. ma'ana ka ɗaukaka mm. ka ɗaukaka ya hubal waye hubal gunkinsu mm. to me ya faru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ajibuhu ku amsa masa kun ga a can baya inda ake magana akan shakhsin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce kan ku amsa shaksun abubakar kar ku amsa shaksun umar kar ku amsa amma da aka zo kan tauhidi ana cewa hubal ya ɗaukaka sai ce a ajibuhu ku ba shi amsa saboda ladabi su ma sahabbai ba su amsa din ba sai suka ce ma na ƙulu sai suka tambaye shi me za mu ce me za mu ce suka tambaye shi ma na ƙul sai ce ƙulu allahu a'la wa ajal hmm. ku ce Allah shine mafi ɗaukaka Allah shine mafi girma a lokacin sai suka ɗaukaka sauti suka faɗi haka ne Abu Sufyan shi ma sai ya ƙara sai ke cewa ala uzza wala uzza lakum wai suna da uzza ko ku ba ku da uzza shi ma a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajibuhu ku ba shi amsa qalu ma naqulu suka ce me zamu ce qala sai ya ce qulu Allahu maulana wala maula lakum ku ce Allah shine maulanmu ko ku ba ku da maula qala abu sufyan shine abu a lokacin yake cewa yawmun bi yawmi badr eh wannan ranar daidai take da ranar badar ma'ana an saka mana ne da abin da kuka yi mana a yakin badar wal harbu sijal dama yaki ai haka yake sijal yau akan ka gobe akan wani to shine har a lokacin yake cewa innakum satajiduna fil qaumi muflatan za ku samu an yanyanka an gutsutsure jikin mutanenku ban ba da umarni ba amma kuma bai bata min rai ba haka ya faɗa wa su manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin nan to abin da nake so mu kawo na darasi a wannan kisar ba dazzancin ba bane ku duba ku gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe yace a bada amsa a duk irin kirarin da aka yi na suka a lokacin da aka taɓa addini da haka shi yasa kai ma bawan Allah a yanzu mai rayuwa mai wa'azi mai ilmantarwa mai karantarwa ka ɗauki irin wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai dan an taba ka an taba shaksin ka ina wani dan wani ai tai ma raddi ai tai ma me kace sai ka zo ka rama kwantar da hankalinka amma in an taba addini to fito ayi bayanin tauhidi a bayyana wa mutane abin da ke shine gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta to mu koma littafin mun tsaya a karanta abin da malam abdurrahman ibn nasir sa'adi ya ambata a littafinsa akan inda yace wallahu la yuhibbu zalimin yace ai alladhina zalamu anfusahum sune waɗanda suka zalunci kawunan su wa taqa'adu anil qitali kuma suka kifita zuwa yaƙi fi sabilihi a hanyar Allah wa ka'anna fi hadha ta'ridan bi dhanbil munafiqin akwai abun ku kamar cewa wannan suka ne da jirwaye mai kamar wanka ake wa munafikai wa annahum mubdiduna lillah cewa su makiya Allah ne ba sa san Allah wali hada sabbatahum shine ma ne da yasa Allah madauki ya dakirar da su anil qitali fi sabilihi daga yaƙi ba su yi yaƙi fi sabilillahi ba kuma in ba kuma taɓa mun faɗi cewa wannan wallahu la yuhibbu zalimin qad zai zama ana nufin waɗannan munafikai zai kuma yi ana nufin su waɗancan a mushrikai shi sa har Allah madauki a cikin suratu at-tauba yake cewa walau aradul khuruja la a'addu lahu uddatan walakin kariha Allah bi'ansahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin da Allah ya so fitar su da sun yi tattali na fitar Allah na iko yake ya hango dama ba su ma shiri ba so suke dama an sun ga za a fita su biyo amma kintsi na tattali da makami da sauransu dama munafikan ba yi ba sun biyo muminai ne haka kawai da aka ce an kusa zuwa shugabansu ya ba su umarni sai suka dare suka koma gidajensu dama can babu shiri shi ne Allah mulki fa ya bamu labarin abin da ke zuciyarsu da sun yi nufin fitar la'addu lahu uddatan da sun yi wa fitar tattali tattali sosai walakin kari Allahun bi afahum dama can Allah ya ki fitatta su fa sabbaqahum shi ya daƙirar da su wa qila sai aka ce da su uqudu ma alqaidin ku zauna tare da waɗanda suka zauna ba su fita yaki ba duk da ana zancen wannan a lokacin yaƙin bin nan tabuka ne wannan aya ta sauka a yakin tabuka wannan aya ta sauka amma wasu malamai sun fassara ta da wannan ma'anar ta bangarewa da bantarewa da waɗannan mutane suka yi a lokacin yakin uhudu to sai ce wali muhisallahu alladhina amanu mun san dama abin da ya shafi asbabun nuzul wani darasi ne na musamman a ulumul qur'an asbabun nuzul shine eh, sanin ko ilimin sanin sababin saukar aya wanne abu ne ya faru wanda a sakamakonsa Allah ya saukar da aya kaza waɗannan abubuwan eh, ilimi ne wani akwai ijtihadi a cikinsa in ba nassi aka samu ba illa ana amfani da siyaki yawa misali ayoyi da suka zo a magana ɗaya ana ɗauka su a wannan magana ɗaya wannan baya hana kuma an takuna al-ayatu sadiqatan ala waqi'atin ukhra ya zama cewa ayar ta gaskata akan wani abin da ya faru daban a wani wuri din wannan ba matsala akan su to daga cikin hikimomi har yanzu na samun duwan na samun cewa cin nasara a yaƙi duwal ne ma'ana juyi juyi ne wata rana musulmi su ci nasara wata ran kafirai su samu wani hannu a sama ta wannan bangare to daga cikin hikimar Allah akan haka bayan abin da ya ambata in mun koma bayan mu koma karanta nassin iya nassin aya ku biyo ni wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun فقد massal القوم qarhun مثلهم wa tilkal ayyamu nudawiluha an nasi to nan ya ce wali ya'lam Allah wali ya'lam Allah nan kun ga kawo wawu. wawun din nan atafi ne atafi ne akan me an faɗi wani ta'alilin ne domin wannan ta'alili ne ta'alili kuwa in aka yi atsafinsa ana yin sa akan wani ta'alilin ne da ya gabace shi a baya kuwa babu ta'alili sababin abin da ya auku aka faɗa ba ta alilin ba kun gane me nake nufi misali da ya faɗi cewa in wata cuta ta sami ku to dama irin wannan cutar kwacinta ya sami waɗannan mutane su ma a baya wa ayyamu waɗannan su ne kwanaki ma'ana dama haka kwanaki suke haka sunnar Allah take wajen mu'amala da bayinsa haka yake jujjuya kwanaki nudawiluha ai nusarrifuha haka muke juya su mu cancanza su yau wannan gobe wannan bainan nasi a tsakanin mutane an fahimci abin da babu wannan wawon din ba wani abu da zai kawo maka rikicin ko ya kawo maka bukatar tambaya da sai a ce to Allah ya yi wannan tadawul din ne liya'lam Allahu alladhina amanu ko amma shi wannan liya'lam Allahu alladhina amanu ma'atufi ne akafinsa akai akan wani abu a baya shine malamai suka ce wajibi anan ayi takdiri ma'ana saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna ikonsa da ƙarfinsa da sultaninsa cewa shi ke gudanar da komai yau kaza gobe kaza to don haka wali ya alama Allah kuma domin Allah ya san sai a ɗora wancan jumla ɗin akan wani an fahimci abin da ke nufi yau to wannan ɓangaren kenan sannan in muka koma sai kuma yace wal yumhisallahu alladhina amanu kun ga wannan shi ma ƙarin atafi ne akan wancan bayan ya ce wali ya'lamu Allahu alladhina amanu ɗaya wa yattakhid minkum shuhada shi ma wannan biyu ma'ana dalilin da yasa Allah ya sanya waɗannan abubuwan suke faruwa yau yau ku faɗi gobe ku ci nasara shine dan Allah ya nuna ikonsa na biyu dan Allah ya san su suwaye mumene na hakika na uku dan ya samu ya riƙi shahidai daga cikinku an gane sai kuma ya atsafi ya ce wali wannan a aya ta gaba ke to ita ce zamu yi ta a yanzu an ga sababin yadda ta shigo yawwa shine atsafi na uku kuma domin Allah ya tsaftace shine ma'ana mahisa tamhisi shine tanqiya shine a goga abu ya sha wahala a tsaftace shi yawwa a yi tankaɗe da reraya in san an zo tankaɗe ko na gari ne ai hawa biyu ake yi ko ana samun abubuwa abu biyu kai ake manufa a ciki na farko a samu a gane wanne bangare ne na wannan abincin mai kyau ɗaya kenan ko sannan a fidda abin da yake mai kyau daga marar kyau kuma fi abin da nufi haka nan abin yake dangane da muminai bangare biyu ne akwai tamhisi ga insan ga mutum shi kaɗai. akwai tamhisi ga al'umma baki ɗaya. tamhisi ga dan adam shine shi ma rayuwarsa tana zama duwal wata rana ka ji daɗi wata rana ka samu alheri wata rana ka samu farin ciki murna ta zo maka sababin murna ya karu ko abin da kake nema na duniya ka samu shiriya ta baka kwanciyar hankali a zuciyarka ka ji daɗi ka samu shiriya wata rana kuma bakin ciki wani ne zai kuntuma maka shi musifa ce za ta samu to haka nan al'umma wata ran a ji daɗi wata ran baƙin ciki to haka nan lamarin Allah subhanahu wa ta'ala yake don haka ko ya shafi al'umma baki ɗaya ko kuma ya shafi mutum a ƙashin kansa dukkan wannan Allah yana yi ne domin ya jarraba ku a gane wane ne ya tsaya daidai sai ce wali yumahhisu Allahu amanu wa hadha aidan min al-hikami wannan shi ma yana cikin hikimomi don Allah ya yi tankaɗe da reraya a gane su wane ne masu imani na gaske anna Allah bi bidhalika almu'minin ai Allah madaukaki da wannan yakin yana rerewa yana tsaftacewa a kankare muminai daga zunubansu in kai kaɗai ne ba wani abu ba a kankare maka zunubi in kuma a cikin muminai ne da kafirai a gane su waye muminai su waye munafikai an gane abu da ka ta inda bala'i ya zo to ka ɗauke shi da wannan kallon in kai kaɗai ne kai mumini ne bala'i ya zo maka to tamhisi ne tamhisin ne a kankare maka zunubanka an gane kamar yadda za a sa takobi mai tsatsa a sa shi a cikin abin da zai tafi masa da wannan tsatsar man da za a goge shi da shi ai kaga ya tafi da tsatsar to in kuma taro ne na al'umma da yawa ta kuba da yawa abubuwa da yawa su kuma a tsabtace su kamar gol shi ma a gasa su a sa a wuta kaga sai an sha wahala an shiga wuta yanzu gol lokacin da aka ɗauko gol ko dai a wanke shi a ruwa ko kuma a fara sa shi a wuta in aka sa shi a wuta ya narke to dusarsa za ta fita daban gol na hakika zai bayyana daban to wannan shine me ake ce masa tamhisi to haka nan mumini kai ma Allah jarrabe ka da talauci ya jarrabe ka da rashin samun biyan bukatunka ne da kullum a duniya duka ba komai Allah jarrabe ka da tashin hankali da rasuwar wani naka da hatsarin mota da gobara da sauransu duka dan aga za ka yi hakuri ko ba za ka yi hakuri ba kuma akan kare maka zunubanka a gefe na biyu kuma in taron jama'a ne da yawa aga waye mumine ne ga hakika a ga kuma su wane ne munafikai waɗanda ba su yarda da Allah ba Allah sa an gane yawa ah, wa anna Allah ya tsarkake mu'minai daga zunubansu da aibobinsu yadullu dhalika ala anna shahadata wal jihadi fi sabilillah suna kankare zunubi waɗannan abubuwan suna kuma yana kawar da aibobi aibin da ke jikinka Allah na kaɗe shi ya kauda shi saboda waɗannan abubuwa da suka faru wal yumahhisu Allahu aidan almu'minina min ghairihim min almunafiqin karo na biyu kamar da na ambata mana a bambance a tantance a fitar da muminai na hakika su bambanta daga waɗanda suke munafikai fa ya takhallasu na minhum sai zama sun rabu da su sun kubuta da su sun bambanta an fayyace an tantance an raba gari kowa ya san inda ɗayan ya dosa wa ya'rifuna al-mu'mina min al-munafiq sai su san su iya gane mumini daban munafiki shi ma daban wa min al-hikami aiba yana daga cikin hikimomi har yanzu an yaqdira zalika ko an yaqdira zalika cewa Allah yana kaddara wannan abu ne ya faru liyam haqal kafirin dan ya halaka kafirai in Allah yana so ya halaka kafirin sai kawo irin wannan sai ya bada sababin muminai su halaka su ai liyakuna sababan lima'ihim ya zama sababi na halaka su wasti isalihim da tumbuke su bil uqubati ta hanyar uquba fa hun domin ko su idan tasaru su kafirai in suka ci nasara me za su yi bagau sai su wuce iyaka kafiri in ya samu ɗaukaka me yake yi ɗagawa yake yi kuma ba shi da adalci baya adalci bai san adalci ba mumini shine yakan yi adalci ya san adalci yana da kuma tunanin makoma amma kafiri dagawa yake karawa wazdadu tughyanan sai su kara dagawa ila tughyanihim zuwa ga dagawa su yastahiquna bihi almu'ajalata bil uqubati wanda wannan din zai sa su cancanci a gaggauta musu uquba sai Allah dora musulmi a kansu rahmatan bi ibadihi almu'minin dan rahama da tausayi ga bayinsa muminai to sai mu tashi kan am hasibtum an tadkhulul jannata insha Allah Allah madauki ya kai mu gobe a kan wannan aya zamu tashi muna roƙon Allah madauki ƙara mana fahimta Allah subhanahu ta'ala ƙara tabbatar da mu bisa hanyar daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shiri al'ummar musulmi ya haɗa kansu ya dawo da su kan hanya madaidaiciya hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga karkashewa wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina tuni akan